الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi na gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fita duniya da lahira kamar yadda muke roƙon shi ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo huwa liyu zalika wal qadiru alai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> a za mu tashi wato a aya ta shida cikin suratul alaq amma da yake mun karanta ba mu yi nisa ba za mu maimaita insha Allahu farkon suran don mu jona Allah sa mu dace bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب to alhamdulillahi ba zan zurfafa a wajen fassara na ayoyi biyar din farko ba saboda na fassara su jiya mun ce suratul alaq suran wato gudan jini jini idan ya daskare ya zamanto guda dunkulalle nan ake kiran shi al'alaq amma idan jini ne wanda yake mai kwarara ana kiran shi addamu jini kenan wannan sura mai albarka ita ce sura ta eh, ita ce ta casa'in da shida kuma ta sauka a makka ayoyinta wato goma sha tara ne kacal bismillahi rahmanir rahim allah maɗaukakin sarki ce ikra bismi rabbika alladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya yi halitta ya halicce ka khalaqal insana a kai karatu bismi rabbikal ladhi khalaqa da sunan ubangijinka wanda ya halitta gaba daya kowace irin halitta da ka gani a duniya Allah madaukakin sarki shine yayi ta a iya rayuwanka a nan duniyan baka taɓa jin wani ya fito yayi yi ko kasashen turawa ko amerika ko kasashen rasha ko kasashen ingila wani ya fito ya yi claiming cewa shi ya halicci kuda a duniya babu shi duk ci gaban da suke gani suna sun yi a technology ba wanda ya taba fito ya ce shi ya halicci kuda ko a cikin shuke-shuken Allah shi ya halicci mangoro nashi ne kawai ya halitta saura ba nashi bane amma mangoro nashi ne babu to Allah ne ya yi halitta gaba ɗaya duk wata halitta da muke gani mafi kankancinta da kuma mafi girmanta na Allah ne a cikin halittun sai ya zaƙulo halittan ɗan adam dama da kai ake kai aka saukar wa alkur'anin sai aka zo aka taƙaita bayani a kanka cikin halittun Allah ai bishiyoyi halittun Allah ne duwatsu haka ƙasa sammai taurari rana wata teku da koma da komai to da yake ba da su ake magana ba da kai ake magana sai aka zaƙulo inda ya shafe ka a ce insana ya halicci mutum min alatin daga gudan jini daskararre wanda sai da ya daɗe a mani tukuna ya koma jinin ina fata an gane a can ayoyi da suka wuce Allah ya yi bayanin halittar daki-daki nan mutum ya fara zamanto mani ya zamanto gudan jini ya zamanto tsoka ya zamanto ƙasusuwa aka zo aka lullube ƙasusuwan aka fidda mutum to da yake ka san bayanin a can nan kawai sai aka ɗauko ɗaya kawai aka ci an halicci mutum daga gudan jini saboda ka kasan sauran ikra Allah ce ka yi karatu wa rabbukal akram ka zamanto kana mai girmama ubangijinka ka san lalle duk iliminka to Allah maɗaukakin sarki yana sama da kai wa fauka kulli dhi ilmin alimun sama da kowane mai ilimi akwai wanda ya fi shi ilimi har a kai matsayin da za a ci Allahu a'lam Allah shine mafi sani allabi Allah nan shine allama bil qalam ya sanar da alƙalami rubutu sannan allama al'insana malam ya alam ya sanar da mutum abin da bai sani ba sai ka ga baka sani ba baka da ilimi a da yanzu sai ka yi ilimin yanzu ga mun jahili wanda bai san komai ba don Allah in ya rike alƙalami ya wuni da shi aljuhu mai alkalamin nan zai amfani shi sai da in ya ga wani zai rubutu kawai ya ce ga bairu ya miƙa mai in ya gama kawai sai ya ya mai da shi to ka ga kasancewan shi jahili sai alkalamin da yake sanye da shi aljuma sai ya biyo shi ba zai iya taɓuka komai ba shi ma alkalamin saboda mai alkalamin jahili ne ba iya rubutu ba to kaga daga lokacin da wannan yayi ilimi ya san karatu da rubutu sai kaga alƙalamin da yake aljushi shi ma ya biyo shi da ya zare shi kaga ya ya zare ya rubuta abu kawai to Allah madaukakin sarki shine ya sanar da alƙalami sanar da alƙalamin based on sanar da ɗan adam ne abinda bai sani ba domin alƙalami in ka ajiye shi haka baka sarrafa shi ba ba zai rubutu ba ko ka ɗauka ka yi rubutun ma baka da ilimin in mutum ya zo ya ga zane ne yadda karamin yaro ɗan shekara biyar zai ɗau bairo ya yi ta zana ma littattafai ka za ka zo ka ga zane ne kawai na fata an gane ko to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce kalla kalla saura yawa saboda alkalami din nan kamar yadda na faɗa jiya yana daga cikin cikamakin ni'imomin da Allah ya wa ɗan adam ya ba su iko rubutu da alkalami mutum sai kaga ya rubuta kawai ne ka ga an ce ai matan shi ta sau ya rubuta ya yi bayani a gamsu alkalabin ne ya yi bayani a takarda kawai ya yi kuma ya bata an karanta an gamsu ba shi ya bude baki ba a'a an dogara da abin da alƙalamin ya me ya rubuta da shi aka zartar da hukunci ka ce na ya kyautan gidana kaza kaza ka sa hannu ka yi rubutu kaza kaza kyauta ta tabbata a ta dalilin alƙalamin nan kawai in ka rubuta cewa mota ta tagu kaza kaza kaza na ba ma wani ka rubutu ka sa hannu sai a ɗan wani ɗan zigza a ƙasa a ce ga masa hannun shi duk duniya kuma ba da irin naka ya kama da na wani abun mamaki na yi a ce to hukuncin musulunci ya hau wannan kaza ya fita daga mulkin wani mallakan wani. ya da mallakan wani ko musulunci ya yadda da shi ya halatta da shi ake rubuta bashi idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubuhu falyaktub bainakum katibun bil ad zaka samu duk rubutu an yadda da shi an yadda da shi wannan yana daga cikin ni'ima to Allah sai ya ce kalla haƙiƙa innal insana lallai dan adam la yatagha yana keta iyaka yana ta'addanci yana kafurci yana wa Allah baya yana juyawa Allah subhanahu ta'ala baya musamman ma an ra'ahu staghna idan ya ga ya wadata in ta bangaren dukiya ne in ya ga ya wadata yanzu yayi dan yi waɗansu yan miliyoyi to sai ya ga yanzu kuma bai bukatan wani abu a wajen Allah yawwa bai bukatan ka ja masa wata aya ta rika dabaibaye shi yana shakatawa yana walawa ka ja masa wata aya kawai ka ce ba kyau a'a yanzu ya wadatu da alkur'ani bai bukatan shi da ne da yake talaka miskini za mata raba'in nan da muka karanta a can to nan ne yake kusa da Allah aka same shi a masallaci masha Allahu salamu alaikum alaikum salam irin masu kiran sinin da sadu inna nan ma eh? ya damke hannunka ya ki sakewa saboda tsaban gaisuwa da tawalu'u ka fata an gane ko ne a sahun gaba kafin ka zo ya dan share masallaci ya kakkaɓe masallaci ya zuba ruwa a gwangwami a butocin alwala duka ka gan shi da du'a'ul mustajaba kala kala a aljihu an cika aljihun gaba da du'a'ul mustajaba an cika asiwaci ba kaman shi duk inda wata addu'a take tana nan a aljihun shi lokacin ne yake bukata ma daga ran da abubuwa suka warware suka budu kawai aka ga aka samu ta kwangila ta ɗaga shi rana ɗaya ma malam to yanzu istagana an du'a'ul istijaba istagana anil masjid istagana an huduril muhadara istagana an salati ɗin ma yanzu duk ya wadafi yanzu yanzu ya wadatu ba a kaga an yi fakin din du'al mustajaba gefe an aji wani hisnul muslim an aji wani abin nan zuwa masallacin ma ina da kyar wani kwana biyu da muna wallahi ai ka san na koma abuja wallahi nan ne fa kurewa wallahi ina abuja ka san wato mu muke aikin nan na kaza kaza kai daga je ka ci a babu shakka ya zamu ma mu ganka a masallaci <laughs> ba za mu yi ba zai kawo maka duk abubuwan da na suka hana shi yanzu a shi a masallaci da wajen karatun ƙur'ani makaranta mada an ɗan yi registration ana koyon yadda ake alwala ana koyon yadda ake kabli da ba'adi duka an ajiye su gefe in mutum ya ji ya wadatu ma yanzu ga Allah ma shi karan kanshi ma ya wadata bai bukatan komai yawa ka bashi yanzu tun da ya yi kuɗi ya yi abin da ya ga dama karkaka mai aya karkaka masa aya ina fata ana ganewa karkaka masa wannan wani tarnaki ne haka Allah waye ya kuma kashe ku shi Allah su kashe ina fata an gane ko shikenan shine an ra'ahu stagana an situlillah yanzu ya wadata ma kada ya fara taba kobon shi kace kaza haram ne malam kar ma ka zago kace Allah ya wajabta zakka kyale shi kar da ya zagayo yana abubuwan shi kace giya haram ne ko wata barna ko wata asa haram ne yana gani yanzu ya wadata ma bai bukatan ma Allah in ta bangaren dukiya ne in ta bangaren da wanda yake neman siyasa ne kullum yana gun malamai a karama kalla a samu addu'a za mu fito mun fito za mu fito mun fito za mu fito na kirki ma mai tsoron Allah kenan wanda ma ba zai je gun boka ba ina fata an gane kuma in zai zo maka kai malami ne ya dauko carbi ya rike yana ja yana wani istighfari a kusa da ka ce kai wannan yayi in kuma gun 'yan siyasa za shi ya dan wani abu daban ba carbi ba in zai je gun wane ya dan wani abu daban ba carbi ba haka zaka samu ana ta canja launi launi launi launi launi wani sa'i fostan ma a dan duba inda aka ɗan taɓa zama a gaban sahun gaba aka yi hoto a kawo haka za ka tarar ta ran da ya samu imam mulki yanzu istagana sai ya ce ya wadatu gabarin Allah yanzu yana da soja yana da 'yan sanda yana da ss yana da kaza yana da kaza yanzu ya wadatu bai son wani addu'a da 'yar ka gan shi ka ce makalla a samu addu'a yanzu soja yana da soja kawai ba bukatan kuma addu'a istagana yanzu kuma anillah idan mutum da miskini ne marar lafiya ma malam yana fama da wata cuta da makamantansu ya kwanta a karamtar a samu addu'a muna cikin yanayin hali kaza a je sannuwa ne Allah sauwaƙe amin amin don girma Allah ku ce an je juma'a sani addu'a Allah ya yi mu wannan bala'i daga ran da Allah ya ba shi lafiya ya buga kafa ya ji shi garau ya girgiza jiki yanzu kuma da ƴar kuma a ce ka sani addu'a yanzu lafiyar kuma ta zuwa kulob ne lafiyar kuma ta zuwa wani gala na ne lafiyar kuma ta saba wa Allah ne tsantsa kawai saboda menene yanzu ya samu lafiya kuma istaghana anillahi haka zaka samu to mutum ɗan ta'adda ne mai keta haddin Allah ne amma sai ya ji ya taka wani abu haka ina fata an gane ko Allah maɗaukakin sarki ya ce ayya ai inna ila rabbika ruju'a ka gama duk abin da zaka yi makomanka tana wajen wa zuwa Allah inna ila rabbika ruju'a arraja'atu ka gama duk abin da zaka yi in ji Allah duk abin da zaka yi da ma shan giyan zaka yi ka je kawai shekara 60 kai ta sha a wajen Allah yan kwanaki ne awowi ne kawai mintuna ne rayuwa gaba daya inna ila rabbika rujua, ka gama dai kai komai haƙiƙa makomanka tana ga ubangiji ranan da za ka je ka ga sakamako ina fata an gane ko gargaɗi aka maka ka natsu sai Allah ya buga mana wani ɗan ta'addan mai girman kan dan ka ji kissan shi kuma ya ya ƙare Allah ya ce ga kissan wani bari in gaya maka ma wataƙila wannan ma ya fi ka majiji da kai da ta'addancin ma wannan aya a ra'aitan ladhi yanha abdan idha salla shi wannan ayar ma tana magana da abu jahal amru bin hisham shi abu jahal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dai shine fir'aunu hadhihi al-umma shine fir'aunan al'umman zamaninsa wanda ya nuna girman kai da ɗagawa da jiji da kai da tsaban kafurci a daki kirji ya ce mu ne makka wannan bawan allah yana daga cikin waɗanda manzan allah sallallahu sallama ya sa ran musuluntansu yake ta addu'a allah ubangiji ya shirye shi ko shi amur binu hisham ko umar binu khatta su ne wanda da annabin nan yake musu wa'azi ya karkata zuwa gare su har makahon na ya zo kawai ya ya yanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tara na amru bin hisham suna zaune a majalisansu a darun nadawa a nan ka'aba ana kiran shi darun nadawa wato house of senate an nadawa inda ake haduwa a tattauna al'amura na ƙasa da aka ce gaskiya tattalin arzikin makka na baya ya za a yi menene kaza a ce a je darun da'awa mitin a an takale mu da yaƙi kaza kaza ya za kullo masa mu je daru da'a darun nadawa darun nadawa nan inda ake taruwa kamar house of assembly to wata to inda darun nadawa din yake is exposed a bayyane ne ga gashi ga ka'aba ba nisa da ka'aba domin wajen ne kurewansu inda suke takama da shi duk abinda za su yi ga su ga ka'aba kawai to wata suna zaune annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo yana sallan shi gurgudo ya tafi ya yi ɗawafin shi gwargwado ya tafi to ranar da kafurcin da jiji da kan da girman kai ya ɗebi abu jahal sai ya ce ma mazaunansa yau zan muku wani abu muhammadu yau in ya zo wani wai sun kuya nan wai sujadan nan da yake kaza kaza yau zan take wuyan shi a wajen da ƙafa na in tumurmushe fuskan shi a ƙasa in take wuyan sannan kuma akwai tumbin raƙumi da aka yanka aka fe'e tumbin ya ce aje masa kusa idan ya zo zai ɗora manzan Allah a baya a jikin ka'aba fa kawai mutum yana zaune bai zage kasan kafiri ko mai jiji da kai wanda Allah ya kaddara zai sha wahala kana zaune ne kawai baka ci ba baka sha ba sai ya ce kawai yau zai maka kaza kafircin ya motsa kenan shikenan sai aka ci yawwa yawwa yan ziga ai ka burge ai mun san ba mai wannan sai kai ai dama ka isa kai mene kai mene kai mene ne can suna zaune sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo yayi yi dawafin shi ya zo yana sallah nan sai ya tasamma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafi abu ya faru sai da ya ga masa magana mai zafin gaske magana da ta tsoratar da shi Abu Jahal din shi na Allah ya ce yake kissanta mana kai bari mu ga maka kissan wani da shi maga abin da ce zai wa annabi mu ma gaba ɗaya ar'aitan ba baka ga wannan mutumin ba abu jahal da ya yunkura wai yanha abdan zai hana bawanmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan salla idan ya zo yin sallah wai zai take wuyan shi tumurmushe fuskar shi shi nashi inda kafircin ya kai shi kenan a ra'aita in kana alal huda baya gani in Muhammadu yana kan shiriya da addinin Allah yana ganin wanda yake zartar da abinda Allah ya umurce shi yayi ba ka gani in ka zo taɓa shi wani abu zai same ka au amara bittaqwa baya ganin shi muhammadu ne yana umurni ne da tsoron Allah eh da riƙon amana tsoron Allah Rike gaskiya kamewa mutunci ba wai zagi yayi ba a'a umurni da tsoron Allah kawai yake a ji tsoron Allah shi yasa ya cancanci kawai wannan zai zaya masa haka a ra'aita in kazzaba wa tawalla ba gani shi wannan da ya zo ɗin yayin da ya juya baya ya ƙaryata kuma bayan ya juya wa Allah baya ya ƙaryata ya zo ya ce kuma zai hana wani alam ya alam bi anna Allah yara bai san Allah yana kallon abin da yake yi ba a ya sabu an lam yarahu ahad baya tunanin Allah yana kallon shi to Allah maɗaukakin sarki ce kalla ya ce tabbas gaskiya ne la'illam yantahi idan bai hannu daga wannan ta'asar da ya ce zai yi ba idan bai kiyaye ya janye ba ya ce zai je ya kusanci annabi muhammad salsala ya masa wannan ta'asar to la nasfa an bin nasiyati za mu kama shi wato a gashin abun eh, eh, goshin shi nan shine nasiya zanko kenan idan zakara ko wani za ka ga yana da zanko anan Allah ce ta nan za mu kama shi nasiyatin kadhibatin wato gashi na makaryaci kafiri mai saƙon Allah ina fata an gane definitely da ya tashi din sai ya tasan ma annabi din ya tasan ma annabi yana tafiya gim gim gim gim yancan ana tafa eh mana sai kayi sai kayi sai kayi sai kayi yan darun na dawa ɗin kenan ana ziga shi ai da yazo kaman ga annabi can haka da yazo daidai nan sai aka ga ya juya abuje la a rikice mama a ɗimauce yana ta haka yana ta tare fuska yana ta tare fuska a ah, kace to ya ya ya yace ku ba ku gani ba ne ya ce muka game ba ku ga wani irin wuta wani irin lambatu na wuta da yake tsagana da muhammad ba yanda harcin wuta ya taso mun ba kwa gani mu ga komai ba ko kai ne majnunin ne ma kai ake cewa abin eh? sannan inda yake garzada yace yake ba ku ga wani raƙumi ya buɗe baki haka ni ban taɓa ganin irin wannan raƙumi ba da wannan irin katotun eh, baki ba ku ga ya biyo ni zai gama da ni ba ce mu ba mu ga komai ba to wata irin wuta ne ma malam wallahu ya asimuka minan nas amma Allah ce zan kare ka daga mutane wato tsakanin shida abin nan din wato wani irin rami ne kawai na wuta ya ga wuta tana tasowa kawai harcin wuta tana bi sai ga wani raƙumi ma ya biyo shi da wani irin baki ya buɗe baki a guje tafi kawai ya bar wannan wajen to yayin da manzo Allah ya gaya masa ya ce idan ka kuskura ina gaya maka abuja ka kuskura ka ce za ka kusa kusanto ni da wata cutarwa ina ibadan nan ina ga mala'iku za su yi pieces da kai za a yi gunduwa gunduwa gunduwa gunduwa da kai sai abu jahale ya dan tsorata a can ciki dai internally to amma ka san wai Wai irin kar a nuna manya sun tsorata a wato muhammad ni ma za ka yi wa barazana ni za ka yi barazana da wani wai har zai abin nan gunduwa gunduwa da ni hmm? gaba ɗaya makkan nan da abin da ke ƙarƙashinta da mutanen ta faɗa zuwa karkashin umurnina umurnina kawai zan bayar a gama da kai to shine sai Allah ya mai rejoinder yace yadu nadiyahu kyale shi Muhammad ya je ya kira duk wanda yake takama da shi din ya kirawo shi ya zo din mu ni kuma Allah sanadu uzzabaniya za mu kira masa mala'iku wanda ake kiransu zabaniyawa ya kira wanda zai kira din kira wanda yake takama da shi din zabaniyawa mala'iku suna nan ya kira nashi ni in kira nawa in ji Allah Allah ce kalla Allah maɗaukakin sarki ya ce gaskiya ne ya tsawatar yace la tuti'hu ya Muhammad karka masa biyayya bi ma'ana in kaga yana zuwa ci gaba da sujadan ka kawai makarka ce zaka dago kai ka masa magana in kyale shi kawai ci gaba da sujadan ka la eh, kalla la wasu wasjud ci gaba da sujadan ka kawai in yana zuwa din kar ma ka dago ka ce a ah, zaka taba ni ne a ta ce karam ka masa magana ci gaba da sujadanka wa ƙatari ci gaba da neman kusanci ga Allah ci gaba da sujadan kar ma ka daga kai za mu gama da shi ya zo din kawai muke jira in ji Allah ina fata an gane waɗansu suka ce a'a kalla la ya Muhammad ga mun kare ka daga sharrin mutanen nan gashi gashi to kada ka yadda ta biye musu a harkokinsu na shirka ko na kafurci ko kace ce za musu biyayya ku yi sulhu yau kaza kaza kaza a'a ci gaba da ibadarka kawai ta bauta wa Allah da sallanka da neman kusanci nan sujada za mu ga a sallah ita ce ta fi daraja sujada yanzu a cikin a cikin sallah akwai ruku'i ko ba haka ba akwai tashahud, tahiya akwai aljulusu zama don tahiyan akwai a takbir kabbaran harama akwai as-sujud wajen sujada amma duka waɗannan gaɓoɓin na sallan sai aka ɗauko sujada sai aka sanya masallaci da suna wajen masjid wurin zuwa menene sujada ba a ce bari in je marka wajen ruku'i ba ba a sa wurin ibada da ruku'i ba bari in je wajen makbara wajen kabbara girmama Allah ba a zaɓi nan ba ba ce bari mu je wajen mashhad inda ake zaman tashahud a'a sai aka ɗauko masjid sai aka ɗauko wannan portion ɗin iya sujada sai aka ce bari mu je masjid wuri wa Allah sujada ko wanda ba musulmi ba ko kiristoci ma za ka ji za su ji za mu je wajen sujada sujada to bi ma'ana sujadan nan shine ɓangaren da ya fi nuna tsantsan tawalu'un bawa ga mahaliccinsa wato ka yi boring ka yi boring ka sunkuyar da kanka ka sunkuyar da kanka gaba ɗaya ka manna fuskanka da kake takama da ita mai darajar nan ma ga ta nan ka turbuɗe ta a ƙasa don ka nuna ka yi lowarin kanka ka ƙure a wannan lokacin kuma kana cewa subhanabbiyal a'ala kai kuma aikinka yana nuna kai ne ajina ko ba haka ba shi kuma Allah shine al'a'ala Shi ne mafi ƙurewar nuna tawalu'u da ƙasƙantar da kan bawa ga ubangijin shi shi sa manzan Allah ya ce a wannan lokacin bawa ya fi kusa da ubangijin shi Akrabu ma ya al-abdu li wa huwa sajid lokacin da bawa ya fi kusanci zuwa ga ubangijin shi ne lokacin da yake sujada ne ake so a yawaita addu'o'i a wannan lokacin suna karɓuwa da izinin Allah ina fata an gane ko wani sahabi ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzan Allah ina son wato kasancewa tare da kai a aljanna sai manzo Allah ce alaika bi kasarati sujud ka rika yawaita sujada shi yasa kaga in wata ni'ima ta zo maka aka ma albishir wani albishir kaza kaza an biya ma haji ruku'i za ka yi ko sujada sujada wani labari ya zo maka na cin nasarar musulunci ruku'i za ka yi ko sujada sujada haka za ka komai namu sujada ne idan ka karanta ƙur'ani ka zo aya sujada za ka yi in wani labari ya zo maka na murna sujada za ka yi to sujada tana da ah, girma shi yasa aka hana mutum ma ya rintsi nama wani haka ma da sunan zai girmama shi ma yanda zai zo ma kusa ma da ma sujada ma ba a so kawai ina fata an gane ko Allah maɗaukakin sarki ya samu dace bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi lailatul qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نعم ga sabuwar sura wanda ake kiranta suratul qadar me qadar me daren lailatul qadari an yi repeating an ce lailatul qadari fassara mana sai ce daren lailatul qadari lailatul muke so ka fassara sai ce dare to qadarin fa amma ba mu fassara shi aka mai lailatul ka ce daren lailatul qadari repetition ka maimaita ne ai lailatul da larabci shine daren to qadarin fa na? to to za mu ji dai na fata an gane ko? Eh, Allah kai mu daren lailatul qadari Allah kai mu daren daren qadaru ai ne ka ka maimaita lailatu din nan ka ce dare ka dada maimaita shi da larabci har yanzu baka fassara mana ba to za mu ji za mu ji insha Allah to qadar shine qaddara qadar qaddara shine kadar Allah ya kaddara mun kaza ya kaddara ma wani kaza yau na waye gari cikin kaddaran Allah na yi kaza shine daren kaddara bi ma'ana daren da Allah yake kaddara abubuwa na shekara gaba daya shine daren ina fata an gane to qadar eh, kaddara kuma haka muke cewa wannan sura mai albarka mai daraja makiyatun ta sauka a makka ne gaba ɗayanta ayoyinta a jerin surori ita ce ta casa'in da bakwai ayoyinta biyar ne kawai ina fata an gane wannan yana daga cikin wato a hikiman Allah subhanahu ta'ala da ni'imarsa da baiwarsa da falalansa wata aya wata sura ka ganta aya ɗari biyu da wani abu wata ka ganta ɗari wata ka ganta saba'in wata ka ganta tamanin wata ka ganta uku kai wata ka ganta biyar saboda duk wanda ka kama kai ibada ya yi kawai ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ce inna anzalnahu za ka ga inna wannan pronoun ne amma na plural bi ma'ana damiri ne na plural wato mu mu mun saukar Allah maɗaukakin sarki yana amfani da shi ke abu a ya ce mu don ya nuna isa da kamala da fankama da girma irin na Allah ko mu a mutane ana gama sarakuna da wani babba eh? mutu yana gaban ka ce yalla aiku ne kasan shi kadai ne kuma a gaban ka ko kana ganin girman shi a wajen ka yafi karfi ka ce kai da ka ce aiku ne garin yalla bai ina fata an gane to shi ma Allah yana dan eh, adam nan ya samo shi ma ya dauko wani dan girma ya makala kan shi mai martaba aiku ne in kun yi magana ai an gama mai martaba aiku ne su nawa ne masu martabobin a nan a fada ɗaya shi ne kawai a ka ce ku masu alfarmawa ne masu alfarmawa ne to Allah yana amfani da shi ba wai yana nuna allolin suna da yawa ba a'a kamala ne da fankama da girma da izza irin na Allah Allah ce inna anzalnahu lallai mun saukar da shi wannan alkur'anin da ke hannunmu muke karanta shi mun saukar da shi a dunkulen shi gaba ɗaya izu sittin ɗin shi daga fatiha har nasi mun saukar da shi fi lailatul qadar a daren da Allah yake kaddara al'amura a dunkule aka sauko da shi daga lauhil mahfuz aka bashi aka wuce sama ta bakwai aka wuce sama ta shida sama ta eh, biyar sama ta hudu sama ta uku sama ta biyu sai aka ajiye shi a sama ta ɗaya nan sama ta ɗaya kun ga ai akwai distance to sai aka kawo shi dab sama ta ɗaya wanda daga ita ce daga sama ta ɗayan sai me sai ƙasa sai duniya to ƙur'anin gaba ɗaya dunkule ɗin shi an ciro shi daga lawal mafuz aka kawo shi sama ta ɗaya inda ake kira baitul izza aka aje shi gaba ɗaya a nan sauka ta ɗaya kenan da alƙur'ani ya yi sauka na farko da ya kenan sai sauka na biyu daga nan baitul izza ɗin zuwa wajen annabi shi kuma sai ya ta sauka kaɗan kaɗan kaɗan har na tsawon shekara ashirin da uku shekarun da manzon Allah ya yana annabci wa ƙur'anan faraƙadahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzilan ƙur'ani ne faraƙnahu muka rarraba shi eh, muka saukar da shi a rarrabe a rarrabe ala nasi ga mutane amma ala a lokuta daban daban daban muka saukar da shi gaba ɗaya saukarwa ina fata an gane ko har ma kafurai su ma suna challenging annabi eh wa qala alladhina kafaru laula unzila hadha alqur'anu nuzila hadha alqur'an jumlatan wahidan Allah ce a'a ai ba za mu saukar da shi haka ba ai mun saukar da shi kadan kadan ne inji Allah madaukakin sarki yace kadhalika linuthabbita bihi fuadaka warattalnahu tartilan Eh, an saukar da attaura a dunkule injila a dunkule ƙur'ani ma ya hana Allah ta ni na saukar da shi ne domin ma annabi ya rika samun natsuwa da ƙur'ani qur'ani eh, ya zamanto yau ya sauka kana ka samu sabon abin nan wata kissa ka karanta kwana biyu a saukar maka da wani sabon abu sai ka ga kawai ƙur'ani yana ɗebe maka kewa a hankali a hankali har tsawon shekara 23 da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sannan kuma domin sahabai su fahimci hukunce-hukuncen ƙur'anin da kyau in aka saukar da ayoyi goma yau sai a bar sahabai sai bayan wata ɗaya ko wata biyu sai a saukar da waɗansu kaga wannan sun san ma'anansu sun karanta su sun yi practicing nasu sun haddace sun riƙe su sai a ƙaro kuma aya ashirin sai a bar su kuma sai bayan watanni haka haka haka sai da sahabai suka fahimci ƙur'anin nan sosai da menene da ma'anansa sayyidina umar ya ce a shekara goma na haddace bakara mu sahabai idan muka karanta ayoyi goma ba ma karawa sai mun fahimce su mun aiwatar da su a aikace tukuna in wailulil na ta sauka muka haddace muka fahimci ma'anan ba za mu taɓa ƙaro ba sai mun ga gaba ɗaya an daina ta mu. kafin a ji a ƙara wani idan aya ne duk ne sanci dukiyar maraya muka haddace ta ba za mu karo ba sai mun ga gaba ɗaya ba wanda zai ci kwabon maraya muna haddace shi ne mu haɗa shi kuma into practice a aikace mu kaga ai da yake a shekara biyu muke haddace shi wani yana yana rike da mudun tawayewan ma tawayewan ma a kasuwa wai shi ɗalibi ne yana karanta a wuzumin lamina shari'a Allahu akbar mu je gun akramaka ina ba suratul mudaffifin din yake karanta abun mamaki kuma ga mudu a tawaye din sai ka zo ya aje qur'ani na'am me kake zo ayi haka ayi haka dan waftaro ne abu kuma alladhina idza talu ala an-nas yastawquna idza ala yazunnu ulaika annahum mab'usun wa alaykum assalam auna mu mudu ko zai dauko karatun kawai bakin ba ma'anan a aiwatar da ma'anan babu haka zaka tarar eh? haka zaka samu ya ta zo ɗakin mutum ga ƙur'ani ila yana muraja Allah na tuba ga ƙur'ani har a ɗai nafila ai menene a ajiye ƙur'ani a gefe akwai wala taqrabu zina akwai menene hukunci babu iyaka gashi nan baƙin kawai baƙin kawai Allah uban ya rufa mana asiri Allah maɗaukakin sarki ya ce yanda aka saukar da alkur'ani kaɗan kaɗan kenan hikimar kenan mun saukar da shi fi lailatul qadri a daren nan na ƙaddara daren kaddara shine daren nan da muke kwaɗayin samun shi a cikin waɗannan kwanakin da muke ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kafin ya harci duniyan nan da shekara dubu saba'in ko dubu hamsin ne malam sale ya kaddara dukkan abubuwan da za su faru a duniya ya kaddara za a haife karan kaza karfe kaza da minti kaza da dare ne da safe ne ya ƙaddara rago kaza za a yanka na dan da kaza ta haifa aka ƙaddara iya adadin numfashin da za ka yi da ruwan da za ka sha da lita da abincin da za ka ci da kuɗin da za ka kashe da yadudukan da za ka kashe a jikinka da takalman da za ka kashe komai kafin a halici duniya nan da shekaru dubu saba'in ma Allah ya ƙaddara wannan in general to amma akwai abubuwa na annual ƙaddara na shekara-shekara su wanda Allah sai ya bar su a hannun mala'iku wancan yana nan sai kuma na shekara-shekara yadda kowace gwamnati take budget shekara-shekara ake budget to su ma wannan a shekara-shekara ake zuwa Allah ya zartar da abubuwansa a wannan daren Allah yake zaɓa daren lailatul ƙadari din idan da ake ƙaddara kowa komai to mala'iku sai su sauko gaba ɗayansu su ruhu fiha shine min kulli amrin kamar yadda za mu ji Allah ya tambayi manzansa ko kai mai karatu wa ma adraka ma lailatul kadari ka san menene daren kaddara in nan kuwa ka san ma'anar lailatul nan kuwa aka ce lailatul daren wannan kaddaran daren da Allah yake kaddara abubuwan nan to daren khairun min alfi shahar ya fi wata dubu alheri ibadan da za ka yi a ciki sallan da za ka yi a ciki karatun ƙur'anin da za ka yi a ciki koma da koman da za ka yi a ciki shikenan kamar yadda na faɗa muku jiya in daren lailatul qadar din ne yau Allah ya sa shi ne rana na faɗuwa daren ya fara yawa so magaribanka yana cikin lailatul qadari isha ɗinka na cikin lailatul qadari istighfarin da zaka zauna a da yana cikin lailatul qadari karatun qur'ani da zaka yana cikin lailatul qadari salati annabi da zaka yana lailatul qadari haka haka duk wani portion da ka dauka a wannan daren kai wani ibada in ranan ne ka dace da lailatul qadari ba wai can karfe biyu na dare bane yake bullowa sai ka tashi can dare a'a ana tashi dare ne can wajen karfe biyu a kai kusan dadda fito alfijir saboda lokacin ya fi albarka da daraja sulusin lai sulusin dare na ƙarshe kenan lokacin ne ma Allah mashi ma yake zuwa a sama ta ɗaya yanzu rabbuna ila sama'id duniya. hina yabqa thuluthul layl al-akhir aw kama qala rasulullah sallallahu Allah yana saukowa saukan da ta dace da shi ba wanda ya san irin saukan ina fata an gane ko yawa ai kana cewa damina ta sauko ya damina ya sauka ga mana. Yanda tsuntsu ke sauka to damina ne halitta ne ka kasa gane yanda yake saukowa ka ce kai sanyi fa ya sauko yanzu musiba ta sauko ta ina ta sauko Yanda mutum ke sauka daga bishiyar mangoro Yanda jirgin sama ke sauka a airport Yanda tsuntsu ke saukowa Yanda ruwan sama ke sauka